وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله بودي الله تبارك وتعالى وأن جاءت الترام وأنه دي أقوم بديري وأنه لو كتشي دمو كتشي كرات آه، وكتشي قبل كراتومو أولا لسافنا شرح السنة واللفر الإمام البربهاري رحمه الله بإذن الله تعالى لا مشي من إذا إنه مقطع يومنا لا هديد للتني شرين دا شدا نوتا رجب شكرا تجبو دا يد يهود دا أربعين دا شدا بعد رمضان الله صلى الله عليه وآله وسلم لما كبوا مدينة wani shaida ce da shi da shida ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar a kalandar turawa idan ba mata ba wannan shi ne darasinmu na talatin da hudu cikin wannan littafi sannan muna magana akan gaba da yake mana bayani akan aljanna da wuta dangane da zaman su wanzaji cewa ba su karewa haka Allah ta baraka wa ta'ala halice su kuma ya saka musu irin wannan wanzuwa ba su karewa la'alla za ku tuna cewa mun kwana bayan muna da ta wannan bayanin sai muka kai hawa wajen daidai gaban da muka ina ji muka kwana kanta cewa qauluhu la tafniya ni amada to faɗan da shi malam mai tafi ne cewa ita aljanna da wuta ba su karewa har abada za ku gan shi a shafi na 88 a ƙasa aljanna da wuta cewa ba su karewa har abada da shi ne mana yake cewa ah, la ni abadan yake aljannatu wan naru da ne ba ki ta ni la ni abadan aljanna da wuta wasu da jinni guda biyu da ba su kalewa har abada wa hada fihi raddun ala man yara wa man yara annal jannata wan nara ni. ita shi wannan magana ta shi al-imam Ibn Bahari akwai rabi ga wanda yake ganin cewa aljanna da wuta za su ƙari za a waye gari a matsayin babu su sai ya ce wa ya masu yi wannan ra'ayi suna cewa sun tafi akan cewa aljanna da wuta za su ƙare da Allah su share Allah fil baqa'i don kada su tarayya da Allah a cikin wanzuwa tunda Allah tabaraka wa ta'ala ya sifanta kanshi da wanzuwa to dan bai kamata a sifanta wani daga cikin halittun Allah da wanzuwa ba ya sifanta shi da wanzuwa kenan ya tarayya da Allah cikin wannan sifa shine da Allah ya sharika Allah fil baqa da wannan falsafar sai suke wuri wanzuwan aljanna da wuta السيسي وهم الذين يمنعون التسلسل في الماضي والتسلسل في المستقبل شواء سوريا واحدة في هذا التسلسل أتكين أبن يشودي لهم أبن يشودي من فأي شواء التسلسل شيني بيان أبوه اللي سفرت لجوال لجوال لجوال لجوال لجوال لجوال شو اسكت مع don haka su nan masu ittijaji na falsafa suna ganin cewa ba a sakin ga abubuwa baya ce kaza sai kaza sai kaza sai kaza sai kaza da yayin haka nan da kashi sai a ce sai a kai ga Allah za a ce to daga Allah kuma sai ne da sai suke wannan ba a shi haka a mustaqbal ma ba a shi ba a shi daga kaza sai a yi kaza sai a yi kaza sai a yi kaza yana da aka sai wannan da kashi za a ce to sai Allah ne da kashi ko a to ba Allah kuma sai shi sai suka ce ba a yi wannan kun gane ko wannan shine ce suna hana wannan tasalsul ne karkashin wannan sai suka tafi akan imani da cewa aljanna da wuta lalle dole su kare to sai sun ɗauki wannan ra'ayi ne jahalan minhum saboda jahilcin su kun gane ko to ne sai shi Sheikh Al-Fawzan yake cewa wa naqulu to mu muna cewa wato yana musu raddi cewa hunaka farqun baina abadiyyati llahi wa abadiyyati jannati wa nar shi akwai bambanci tsakanin abadiyyar Allah da abadiyyar aljanna da wuta da aka ce Allah shi har abada ne sannan aka zo aka ce da kai kuma aljanna da wuta ma su ma har abada suke ya kamata ka fahimci cewa akwai wani tsakanin wannan abadiyar ta Allah da abadiyar waɗannan halittu na Allah wuta da aljanna ke yaya wannan bambanci yake yace abadiyatullahi jalla wa ala abadiyya wata zama har abada na shi Allah madaukakin sarki la yaqatun bi sifatihi wa la yaqatun bi abadiyya ce wata ta dace da shi Allah subhanahu wa ta'ala da matsayinsa saboda haka sai ta zama sifatun min sifatihi jalla wa ala sifa ce da suke sifofin Allah madaukakin sarki amma Abadiyya sun jannati wannan nari yace amma abadiyya ta aljanna da wuta fa hiya bi itqa'illahi to ita tana kasancewa ne da wanzarwan Allah wa Lahi da kuma halittar Allah Allah ne ya halittu allah da wuta ya saka musu wannan abadiyya irin wanda ta dace da su kuma a matsayinsu da bayi a matsayinsu da halittun Allah shine wa halkin lahi jalla wa ala abadiyya ta samu bari su da samar wanda Allah ya mata da kuma cewa Allah tabaraka wa ta'ala shi halice su don haka fahiya abadiyatun muktasaba abadiyya wacce take wuta da aljanna abadiyya ce wacce aka samar da ita Allah ne samar da ita ai su gaba da su da babu sai Allah ya samar da su ya samu su abadiyyar yadda ya ga dama don haka ke cewa Allahu jalla wa ala wallazi a'taha at-ta'diya Allah tabaraka wa ta'ala shine ba su wannan abadiya ya halice da ba ku sai samu musu abin da ya samu musu sanaya ya ba su wannan zama na har abada in gwargwadon matsayin da dace wasu na halittun Allah bayi wanda da babu su daga lissafi kuma aka yi su wani shi ne abin da kamata ka fahimta game da abadiya ta wuta da aljanna amma Allahu jalla wa ala amma shi Allah mai girma daukaka fa azali ya tuhu wa abadi ya tuhu zaman sa na azal da kuma zaman sa na har abada sifatu min sifatihi sifa ce daga cikin sifofinsa zatiyatu kuma sifa ce ta zati subhanahu wa ta'ala saboda kan abadiyar wuta da aljanna ko kaɗan bata ko wani kama da abadiyar Allah subhanahu wa ta'ala da kasan Allah tabaraka wa ta'ala a zafin ta bai kama da kowa daga cikin halittun sa ba to haka duk wata siffa da ya siffa ta karshi da ita to ko ka ga ga wani daga cikin bayi ko ya siffanta wani bayi da ita ka kiyaye wannan siffar da aka siffanta bawan da ita daban take da sifar da shi Allah ya sifar da kamar da zatin Allah bai kama da zatin kowa da zaki bai ba don haka tun da nassin Qur'ani da nassin da sunna ya tabbatar da cewa suna da abadiyya sun san aljanna sai mu ce haka ne wani nassi na Qur'ani da sunna ya tabbatar mana da Allah cewa abadi ne cewa shi har abada yake to sai mu ce haka ne amma abadiyar Allah daban abadiyar wuta da aljanna ne daban kamar ne faɗi a bakon jiya cewa abin da zaka ka gane kuma kowa ba zai gane shi da kulli Shi shine cewa Allah yana sifar ta kashi da cewa yana ji yana da haka zama sifa ta ji sifa ce ta Allah sifa ta gani sifa ce da sifofin amma kuma bayi da wani su ji su ji bayan Allah saboda kan Allah yana da sifar ji da gani bayi ma suna da siffar ji da ni da gani amma yau sai ka ce duk da Allah yana ji yana gani sai da duk bayi da ma wadanda suna ji suna gani ba don kafin kama da Allah kaga kai wannan ai kai wuta mutane ma ba za su gane abin da kake ji ba za su gane abin da kake ji amma abin da an mafi sawaba ko ba zai ba za ka je sunuru ba shi ne kawai ka yarda cewa jin Allah da ganin shi daban da jin bayi ya ka take Allah yana ji da gani ji da gani irin wanda ya dace da shi subhanahu wa ta'ala bayi ba suna ji suna gani irin ji da gani wanda ya dace da shi na su daban da Allah ne daban ta ka mutum ne shay'un wa huwa al-sami'ul basir to saboda ka in aka ce maka aljanna da wuta suna da abadiya na suna da abadiya Allah ma yana da abadiya, ta yana da abadiya, amma na shi gaban za su bi daban wannan shi ne abin da malai yake sanya shi a nan wani a wannan raddin ya yi masu wa'ancan ɗan falsafan masu tasalsul ko shi masu ko da tasalsul karkashin haka suka ce ko ta da aljanna za a wayi gari babu Allah ke yi to sai yake cewa qawluhu wadan malam ko yace uhu ma ma abqa illahi abadan ko kuma abadan abidina wanzon wuta da aljanna tare da wanzon Allah ne abadan abidina to har zuwa abadan abada kamar da ake cewa sai malam ce uhu ma ma abqa illahi wanzon wuta da aljanna tare da wanzon Allah ne haka Allah ya wanzantar da su kamar da muka ce shi ya samar da su sannan ba su irin wannan wanzuwa yadda ya ga dama kuma ya dace da su to amma sai ƙara fayyace maka don kanka sake shiga cikin wurin ya ce wa baka lahi la nihayata lahako wato ce wa baka lahi la nihayata lahu wanzuwan Allah madaukin sarki ba shi da ƙarshe la nihayata lahu ba shi da ƙarshe sai ce wa haka za baka'ul jannati wannan la nihayata lahu shi ma wanzuwan wuta da aljanna shi ma ba shi da ƙarshe haka dai zaka fahimta abin da zaka fahimta cikin bakawu da abadiyya shi ne amma kawai ke yanzu cikin ranka na Allah daban nasu ne nasu daban kenan don haka yace da kai wala tashabuha bainal baqa'aini babu kamanceceniya tsakanin wanzuwar guda biyu sai an ce wanzuwa kai ka san je wanzuwa ce abadiya ka san je abadiya gida abu ya wanzu a ce ba da kashi haka abin yake amma ka kiyaye kullum in ana maganar Allah da bayinsa aka ce Allah na da sifa kaza bayin da sifa kaza to da daban nasu daban don haka ce da kai wala tashabuha bainal baqa'aini babu kamance shi tsakanin wa'annan wanzuwa din guda biyu na Allah da daban kenan da mutane ce na al'utar aljanna ne daban kun gane ko wal abadiyataini da kuma wannan abadiyya guda biyu ta Allah da sauta da aljanna babu kamancin ina tsakanin su haka abin yake ce ka sa'ir sifat kamar sauran sifofi na Allah tabaraka wa ta'ala wanda zaka ga bayi suke fanta da wasu sifofi da aka ce Allah yana da su muka ce duk wata sifa da kaje an ce Allah yana da ita sannan sai ka ji an bace sunan wannan sifa aka ce bawa kaza yana da wannan sifa ko ka ganta gare shi to ka sani sifofin da na bawa da na Allah sunan su ne kawai ya zama guda amma hakikalin sifofin daban-daban ne na Allah daban na bayi ne daban amma suna ne kawai ya zama guda ɗayan ce ji ji ne ɗayan ce gani gani ne ɗayan ce wanzuwa wanzuwa ne ɗayan ce abadi abadi ne amma ji da gani da abadiya da waye da Allah duk da bai yake da zama yi kun gane ko ka sa'ir istifati kenan to sai ce kaulu wadansu ko ne ce zaharar jahili da yace zaharar jahili da wato wannan takidi ne karfafa magana ne kamar da shi abadul abidi ne wato har abadan abada zaharar jahili da ma wato zamanin masu zamun da ko iya tsawon zamanin masu zamun da ke da zaharar jahili da shi wannan takidi karfafa magana ne ko bai ko wannan ƙarshen wannan gaba kenan ya ce kauluhu fadan sa ko da yace wa adamu alaihi salam annabi adam alaihi salatu wassalam kana fil jannati al baqiyati al makhluqa wato ya kasance cikin aljanna ne al baqiya wanzajiya inda da muke magana wanda muke cewa wanzajjiya ce da wanzarwa Allah bai ta har abada al-makhluqa wadda halitta ta aka yi wato kinan Allah ne ya halitta ta wannan aljanna ne da muke magana to cikin ne annabi Adam ya kasance ina fatan kun gani yawa akwai wasu wanda suke da ra'ayin cewa wai annabi Adam alaihi salatu wa salam ita wannan aljanna da Allah tabaraka wa ta'ala yake yi ma mu'minin albishir da ita ko ake cewa kai imani ne da ka tabbata ba ita ce annabi adam ya kasance cikin ta ba ko ba gani ba ba qur'ani ya ba mu labarin annabi adam ya kasance cikin aljanna ba Allah ya ce mishi ci duk abin da ya gana ma a cikin aljanna cikin da ya zuwa Kaɗai ne kai ya kusanci wata itaciya ko ba haka ba daga ƙarshe abin da ya faru ya faru ya kusanci itaciya sai Allah ya kasance shi da aljanna to sai suke cewa wannan aljannan fa ba ita ce aljannan da musulmi za su shiga gobe kiyama a wata gona ce kawai ne Allah ta a wani ya jami'a da Adam da yawan lallafin kawai aka fitar da shi da gobe amma ita wannan aljanna da bayi na gari za su da gobe kiyama ita ba ko halicce ta ba ko gani ba wannan kuskure ne gaskiya kuskure ne ba ba ki da kwaye shi ba ai idan ba kuma ta ba mun karanto a mu na baya cewa aljanna da wuta wajibi ne a manhaji na ahli sunna kai imani da su sannan kai imani da cewa Allah ya halicce su ya samar da su al'ada saboda nasoshi daban-daban da suka gwada haka mun karanto daga ciki akwai cewa Allah ya bayani su yayin da ba zai cewa ƙwarai iddat lil game da aljanna kuma ya ce ƙwarai iddat lil kafirin game da wuta an riga an yi an tanadi kaga akwai su kenan a sunna ma ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa an nuna masa aljanna ko yadda ta za yadda ta za jana to abinda babu shi ana nuna masa shi ina fata gani don haka abinda ma da yadda sai ce da kai aljannan nan zai ta fata ne ita da yake ake magana can ne annabi adam alaihi salatu wa da ya zauna tare da matarsa shi ne ma nan cewa wato wa adamu alaihi salam kana fil jannati al-mafiyati al-makhluqa kun fahimta ko annabi adam sai da miki Allah sabata gan shi ya kasance cikin aljanna wanzajiya wanda Allah ya halice ta kun gane ko to wannan shine to shine sai malaka cewa a sharhi kenan da ma khalaqa Allahu adama yayin da Allah tabaraka wata'ala ya halicci annabi Adam alaihi salatu wassalam wa hasala lahu ma hasala sanan abin da ya faru da shi ya faru da shi min ikramillahi lahu da karrama wanda Allah madauki sake ma annabi Adam ala mala'ika akan malaiku yanzu Allah tabaraka wata'ala da ya halicci annabi Adam ya ajiye shi a cikin aljannar da muke magana wanda muka ce ita zai ci to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya karrama shi karrama wa sosai ya karrama shi akan mala'iku ta yadda yau mace mala'iku su masa ne su masa jana da umarnin Allah tabaraka wa ta'ala kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da shi ilimi da ya kalubalanci mala'iku cewa ku ba shi labarin wannan ilimin suka ce la ilma lana illa ma allamtana innaka antal alim sai ce ya adamu anbi'uhum bi asma'ihim sai annabi adam ya ba shi labari da Allah tabaraka wa ta'ala ya buƙaci malaiku su ba da labari ka kada da haka mun ce da kashi Allah tabaraka wa ta'ala mun ce su ko su ma annabi adamu su kada wanda shi ne karrama wanda Allah ta tabaraka wa ta'ala ma annabi Adam kan bala'i kun gane ko to da wannan abin ya faru wanda shi ne ba na cewa hasala lahu ma hasala min ikramillahi lahu ala almalaika da wannan karrama wanda Allah ya masa akan mala'iku ya faru ta wannan bayani hasadahu iblis ala zalika da haka iblis sai hasadan annabi Adam ala zalika akan wannan mutuntawa da girmama wanda Allah ya masa don haka da karshe shi iblis da aka wuce mala'iku ya yi ba annabi adam sujada yana tare da su fa aba an yasjuda lahu sai ya kiye ma annabi adam sujada hasada min saboda tsaba hasada wa asallaha jalla wa ala saba wa Allah madauke sun suka bai da wannan kowa ya tashi a tarihi wannan ya faru ne min babin hasadi a bayan hasada wal kibri da girman kai wani shi ne abin ya faru saboda ka sai zama cewa annabi adam alaihi salatu wa salam Allah ya mutunta shi ya karrama shi shi kuma shi ne ya hasada shi da hasada da girman kai suka daidai shi za ka yi saba ma wani Allah madadin sarki shi ya saba da wani suke cewa farko farkon abin da Allah tabaraka wa ta'ala aka saba ma Allah tabaraka wa ta'ala da shi shine ciwon hasala da kuma girman kai wani shine abin da aka fara saba ma Allah tabaraka wa ta'ala da shi Allah ke to sai malai ce Allahu jalla wa ala Allah madaukin sarki kala li Adam ya ce ma annabi Adam ya ce mashi wato yana ishara da zama annabi adam cikin aljannar kamar da shi al-imamu al-warbahi ya faɗa Allah ya ce ma da adam uskun anta wa zawjuka al-jannata ka zauna kai da matarka a cikin aljanna uskun anta wa zawjuka al-janna wannan aljanna ita dai ce wanda ake magana tun ta dace kuma ita ce har yanzu tana nan kuma ita ce musulmi za su yi ta gobe kiyama Allah ya mu dace wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wa kula minha ku daga aljanna ragadan cike da yalwa haythu shi'tuma duk inda kuka ga dama ko duk sanda kuka ko haythu shi'tuma duk inda kuka ga dama kun gane ko yawwa saboda kamar sai suka ce haythu anan gurin wata zama zarfin ce zamani ko zarfin lil makani idan kace haythu zarfin ce lil makani zarfi mutane ce tana ishara ga wuri ta sai zama haifu shi su ma duk inda kuka da dama tabarka ko ta wani bangare na aljanna duk inda ku son kuke abin da ku ko a ina da kyan abin da ku ci kawai idan ka ce haifu ka dauke ta matsayin zarfi zamanin ne sai zama ku ci cikin aljanna ragagan haifu shi su ma haifu shi su ma duk da kuka da dama ko da zafi ko da yamma ko karfe nawa Allah ya samu da shi <clears throat> to wannan shine wa kula min ha ragadan haifu shi tuma kun gane ko sai ma ya ce fa habatu ila al-ardi sai suka sauko daga wato suka sauko kenan daga aljanna ila al-ardi zuwa sama kun gane ko fa habatu ila al-ardi sai suka sauko a sama wannan wurin za ku cewa shi Sheikh fawzan da yake wannan bayani sai ya kawo labarin da yake kawo da siga ta jama'a kuma ko ayar abin take cewa uskun anta wa zawjuka aljannata wa kula minha ragadan haythu shi kuma ana magana akan mutane guda biyu wato annabi Adam da wa da matar shi Hawa to amma sai shi Sheikh fawzan ya ce fa habaqu ila al ardh wato bai ce fahaba ba ila al ba ko ya kawo shi da sigar bi jama'a kun gane ko to abin da yake ya ce a nan wurin wato fahaba zo ila al-ardi sai suka sauko a ƙasa kenan bisa umarnin Allah ai Adam wa zawjuhu wa Iblis ko ga ne ba ya shi sa kawo zamiri na jama'a wanda da da da da adadi ya wuce biyu da kai uku sun zama jami'in kenan yanzu ga annabi adam ga matar shi hawa sannan ga iblis kaga sun zama nawa kenan Na. to shi yasa ba ce fa ba ba sai ce fa ba su abu. al-ard shi yasa ya fadi wannan lamiri kun gane ko to shine don haka malamai suka ce haka lamarin ya faru kamar za mu gani a wasu nasoci Allah ya yi ishara da cewa sun sauko ko an ba su umarni su sauko su uku ɗin daga aljanna zuwa ƙasa a wasu nasoshin kuma sai ka ji ana ba da umarnin cewa su sauko su biyu wato annabi adam da matarsa kun gane ko to amma shi annabi adam alaihi salatu wassalamu da matarsa sun sauko bisa ga wani Allah sakamakon kuskuren da suka yi an fitar da su daga aljanna zuwa ƙasa saboda saba ma Allah ta baraka wani ala da suka yi da cin wannan itaciya ina fatan gani dama Allah ba da labarin cewa da yake da su na anta wa zawjuka aljanna wa kula minha ragadan haythu kuma sai ce wala taqrabu hadhihi shajara amma kar ku sake ku kusanci wannan itaciya wa ta kuna ni da zalimi da ko za ka sai zama an ba su dama su ci su wafe ya cikin aljanna duk inda su ga dama ko duk san da suka ga dama ka'ida guda wala ta karaba hazihi shajara kar ku kusanci wannan itaciya ku gane ko sannan Allah tabaraka wa ta'ala yayi mashi annabi Adam din kashe shi yana masa ishara zuwa ga shaidan shi haza a aduwwu lillaka wani lillawjika wala ya na kuma yakhrujannakum da ash-shaytani fatashqa ah wala ya yakhrujannakum min al-jannati ah fatashqa yace inna hadha aduwwu lillaka wa lillawjika yana ishara zuwa ga shaidan ke gaya masa cewa wannan da kake gani shi an da za ka kiyaye aduwwu lillaka maki ne baya kaunar ka baya farka Wani wani da daga zabi ka baki matar ka da kar ku sake ku masa da'a fala ya janna kuma min aljannati kar ku sake ya fitar da ku daga aljanna ta hanyar wasu wasu da bashi a ce da da ba ku mun shawara daga gare shi kar ku sake ku bi shi idan ya fitar da ku daga aljanna tashka su ke ka wahala kai za ka wahala ina fata gani saboda ka kai za ka yi wahala kai za ka zama kai kake tsakani da iyali ko ni kai za ka nemi wata wanda kai za ka nemo abinci kai za ka nemo sutura kai alwuru da wahala za ka kai yakan shi ne fata shifa to haka Allah ya ci gaba da bani labarin fa wasu wasa ilaihi shaytan wa qala ya adam ko qala ya adam hal adilluka ala shajaratil khuldi wa mulkin saboda ka sai shaytan ya ci gaba da masa wasu wani duk da cewa Allah ya gaya masa mace ya saki ya lallabo ce masa ya adam hal adulluka ala shajaratil mulki ba ka sai nuna maka wata itaciya ta mulki wato a shajaratil mulki ne ala shajaratil mulki ba ka sai nuna maka wata itaciya ta dawwama in ka cita zaka tabbata a da za da kai? wa mulki la yawla ko ka samu mulki wanda ba zai tsufa ba ka tabbata nan kuma kana cikin irin wannan mulki da Allah ya ajiye cikin ka da kashe da kaddara wa ubangiji sai annabi Adam alaihi salatu wassalamu ya karkata ga wasu wasin da iblis ya samu ba aka lamin ha فبد لهما wa dafika يخصفان عليهما من ورق الجنة dan gobe sai suka ce itace kamar yadda ne musu wasa fa madallahu ma sawatuhuma sai kawai al'aurorin suka bayyana gari su da suna cikin mutunci da tuwayi suna cin aljanna ne kasu suka ba da kirara al'aurorin suka bayyana wata sai kaga wani alaihi manin wani ɗin sura ta zumbule mutu ba su yi ko daukar sura su rinjin su haka da kashi ba kama ɗiban ganyen da ke cikin aljanna suna rinjin al'aurorin wato tun daga nan sai suka ga haɗari na biyar shida Allah ke wannan shi ne don haka karshe Allah ta baraka wata ala ce wa sa adamu rabbahu ya sai da adam ya saba wa ubangijinsa wajen cin wannan ganye ita ce ko kusan da ta fagawa saboda ka sai fada cikin wahala shi ne fagawa sai ya fada cikin wahala aka ɗauko shi daga janna a kawo shi ƙasa shi gaba da rayuwa irin wannan rayuwa Allah ke ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى sai Allah tabaraka wa ta'ala daga misali ya kan duban sa ai masa hukuma akan kusurin da yi amma kuma Allah ya ya bi duban ba tuwar shi kawai ta ba ya ma zabe shi su mashtabahu rabbuhu sannan ubangiji sai zabe shi ya ba shi annabtaka fataba alaihi kuma ka kuma tsawa na shi da shi to yanzu duka an yi wannan sai Allah ya ce ihbita ha jami'a ku sauka daga aljannan baki da wato kai da matar ka kenan anan ba'dukum li ba'din aduwwun tashin ku maki tashi ne saboda kaza ku shigo da rayuwa wanda ita ce dabi'ar da Allah tabaraka wa ta'ala ya gina ma'aurata a kanta eh ba'dukum li ba'din aduwwun da kai da matar ka da iya ku duk ba ku fara shi ba ko kuma ne ga tashi eh haka yake malam ko da ka ji kana son su ko kana ka musu abinci ne ba wata kauna ta kwarai eh? inna min aduwwin inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fa'dhu ina fata gani saboda ka wani wato karar da yake ƴaƴanka da ba kanka ba ka so ku gani ko babu komai kai ka san cewa musamman kana da gudu-gudu. to kullun kullun calculation din sai saka mutu to wanda yake son ka mutu kai mai ka kai mana a <laughs> saboda matar ka wacce kaga kullum kuna wuri guda kuna shawara guda to kullun lissafin ta yaushe za ka ka mutu saboda ka akwai dukiya wuri kaza yanzu ba su daman yin kaza amma da ka mutu shi ke na gomi ya dawo mai hannunsa ta hajiya saboda ka mutu ta ma biyu kuma kawai in kana da babban da shi ba sai ce ya kamata ma a daidai mutu saboda ka yana son ya hango da kaza ko a bashi kaza ba ka bari saboda ka shi ne sai ka yanzu za ka mutu kawai to kaga irin wannan fata ai ba ta kauna ce ba na ji wanda yake maka fatan mutuwa ce mai son ka wannan shine ba azukum libabin aduhum fa yamma yati annakum bi hudan faman tabi a kula ya fala ya bindu wala ya shika ce to lalle shi ya za su zo shi ne fa in ma ya ci min ne kula wannan ma malamai suka ce za'ida ce asalin zancen fa in ya ci min ne kula za ka ce fa in ma asalin sa fa in za ka kara ma wurin sai zama wa in ma ya ci min ne kula idan shirya ta zo maku daga gare ni ita ma in muka ce ta ida ce wato lalle idan shirya ta zo maku daga gare ni to fa man tabi'a huda yanzu wanda ya fi shirya ta fala ya zai wala ya shqa ba zai kashi ba sannan ba zai rashin arziki ba to haka dai bayanan suke kamar yadda muka ce shek Fauzan ya ce fa habu min hako to muka ji akwai nassin da Allah tabaraka wa ta'ala ce fa zallahu ma shaytanu anha fa akhrajahuma mimma kana fihi wa qala habitu ba'dukum li ba'dhin aduwwu ko yawa fa zallahu ma shaytanu anha sai shi ne ta suka yi talallaya ya talallaye ta dusu su a zaman su aljanna din Ya sa suka ci wannan ganyen ko su zaci ta ce fa akhrajahuma mimma kana fihi sai fitar da su daga abin da suka kasance a cikin ta. wato ya zama dalilin Allah ya fitar da su shine fa akhrajahuma ma kana fi da haka kashi Allah ce ya yake ta wakala sai Allah madaukakin sarki ya ce da su wani shine abin da ke sa a matsayin muhallin shahid min minha wato ihbitu ko a ihbitu ba abukum li ba'd aduwwun lakum ashahid ihbitu haka Allah ya ce qala hadithu Allah ce ku sauka daga aljanna ku dawo kafa kenan ba abu kuma ba abin adu sashen kuma ya sashi ne to anan wurin eh bai zo da zamirin jama'a kenan kenan anan wurin da da annabi adam da matarsa da kuma iblis kamar da muka ishara a sama cewa ba zuku libabin adu wanda kuma zahiri ne kaga ba su cika idan ba ta dama kamar kin mutane ne ba walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'u ila hin to almuhimu dai eh dukkanin sun sauko gaskiya da annabi adam da matar shi da shi shi ɗan kun gani ko shi da adam Allah baraka wa ta'ala abin da sa aka sauko da shi muka ce saboda saba ma Allah baraka wa ta'ala da yi shi da matansa Wani shi ne dalilin saukar da su da aka daga ajiyar da cin wajen ganyen itaciya da suka yi bisa ga bisa ga wannan mummunan wasu wasan da shi ne ya mutu amma shi nan, da ya zama shi ma an kore shi an fitar da shi daga aljannan to Allah ya fitar da shi ne saboda saba ma Allah shi ma da ya yi ta hanyar nuna girman kai ta inda yake yin sujuda ga annabi Adam alaihi salatu wa salam ya nuna girman kai kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya umarci shi ko ba haka ba wa kunna lil malaikati sujudu li adama sajadu illa iblisa aba ki ka tuna lokacin da muka ce wa mala'iku sai duk kunna min mala'ika kenan muka ce musu isjudu li adama ku jira ga annabi adam fa tajadu sai suka da suka yi wannan Allah saboda su mala'iku wai ne masu da'a ga Allah la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna wa yu'minun ba ga ana cewa isjuda fa tajadu sai suka sujada Allah ta illa iblis kawai da shi iblis sai yake yana tare da su amma muka ce ba mala'ika ba shi yana tare da su da aka da aka ba mala'iku umulin shi ta su da gane da adam sai zama umulin shi ma ya shafi shi tun da yana tare da su kama sai ki a wani nasirin Allah fara wa ta'ala abin da ya gwada cewa shi iblis din yaki ko wani wurin illa ta kibara wa da min al kafiri sai iblis ya yi girman kai sai kasance da cikin kafirai a wani wurin illa iblis da lafiya min da sajidi sai iblis suka bai kasance cikin masu ne sujjada ba sai yake to yanzu wannan shi ne laifinsa. da wannan laifin aka fitar da shi daga aljanna ko muka ce abin da ya shiga wannan ne tsabar girman kai ko abin girman kai yayin da mun gure kiyar na cewa shi ya bi annabi qala ma aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya ko haka Allah ce me ya haka kake zana ga abin da zai halitta da hannuna a wani wuri ma aka an tasjuda in amartuka dan me kake zana lokacin da zai umarce ka an sa shi ta zama kala ana khairun minhu khalaqata min dari wa khalaqtahu min tin ji girman kansa yace ana khairun minhu abin da sa ya Allah da ke suna ne saboda yin yafi shi da shi ne zai maka saboda ka shi sai ɗaga kansa yana ganin ya fi ƙarfi yin abin da aka wuce da yafi shi kuma sai ke kokarin kafa ma Allah hujja cewa kallaka ta ni na ne ni da za ka halice ni Allah da wuta kai wa kallaka ta hujja din wa khalaqtahu min tin shi kuma ka halice shi ne da da tabo da da laka saboda ka wuta ke da sinadarin wuta ya fi sinadarin ke na kafa a ganin shi da wannan hauji ke zai annabi alaihi zarga ya fi karfin ya masu kenan don haka Allah ce yake shi fahabib min hafa ma ya kuno a ta takabbara fi ko fahabib min ha ce ka sauka daga cikin aljanna kawai fa ma ya kuno laka an ta takabbara fi ha fa kharuj indaka min as-sabiri ka fice kawai ba zai kai girman kai a ba fa kharuj indaka min as-sabiri ka fice daga aljanna ne kai kana cikin kasance wannan shi ne to shi ne a nan wurin shi shekar fazan laula bayan ya ce fa haɗiƙo ilal arbi sai suka sauko a ƙasa wato muka ce annabi adam da matar shi da shi ɗan kun gani ko sai ce wa kada gafara Allahu li adama kun ga shi ko sun sauko a ƙasa alhali Allah ya gafarta ba shi annabi adam menene hujja akan cewa Allah ya gafarta ba annabi adam laifin da ya ce itaciya ya ce da annahu ba ilan lahi saboda shi ya tuba zuwa ga Allah madaukin sarki kowa shi annabi adam wa zaujihu da matarsa sun yi kuskure sun yi lafiya sun bi wasu wasin iblis daga bisani sai suka akara suka ankara to za ka sai suka tuba ga Allah tabaraka wa ta'ala shi da matarsa ya annahu taba ila ilallahi huwa wa zaujihu dalili ko wasu ne dalili da ke gwada haka shi ya sai istishadi da nasu cewa Allah fi sarki ya ce qala rabbana zalamna na ko Kala sai suka ce su biyu shi annabi adam kenan da wa da matar shi suka ce rabbana zalamna fusa ya ubangiji da lalle mun zalunci bawo kan mun zalunci kawo kan mu mun aikata abin da ba daidai ba mun aikata abin da ka hana mu da ka mun zalunci kawo kan mu mun fada cikin kuskure wa illam taghfir lana wa tarhamna ya ubangiji idan baka gafarta mana ba ba kai mana rahama ba la da kunan da hirin khasiri za mu kasance cikin tababu wannan ya gwada sun yi itirafi da zulmi sun yi itirafi da laifi rabbana zalamna anfusana sannan sun nuna tuba da komawa ga Allah da neman gafar Allah wai lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin neman gafara a ce ga Allah da neman Allah ya ci Kuma ne ko wani shi ke gwada sun tuba to ina kun da suke gwada Allah kan tuban su ne ke cewa Allah madaukin sarki ya ce wa asa adamu rabbahu fagawa annabi adam ya saba wa Allah ubangijinsa shi ne wa asa adamu Rabban ta hanyar kin wannan ce ko fagawa sai ya fada cikin wahala fadawa cikin wahala muka ce shine dogon shiga yana a zuwa shi a nan wurin akan kasa sai da zai shiga gaba famu ba mai tattare da wahala a rayuwa to a shi gaba sai ke sun mashta bahu rabbu sannan sai ubangiji shi ya zaɓe shi malamai suka ce yin zaɓe shi shine ya saka shi abin da ya saka shi na zaman shi annabi sannan masa ilhamin waɗannan kalmomin masu muhimmanci da zai tuba da su fatalaka adamu min rabbihi kalimatin fata ba alai da wani shine rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin shine zaben da Allah tabaaraka wa ta'ala ya masa kuma ishtabahu rabbuhu fataba alayhi ko sai Allah tabaraka wa ta'ala ya zabe shi fata ba alaihi kan kuma sa to kaga wannan shi ke gona maka annabi adam ya tuba fata ba alaihi kuma Allah ya ni ya ka tuba sa ko gane ko da aka ce fata ba adam wa hawa da aka adam alaihi salatu wasalam da wasan sa hawa sai suka tuba ila Allah zuwa ga Allah fata ba Allah alaihi ma ya Allah karibi ya kan tuba sa ko fa ita ko fa taba Allahu alaihi ma ta'ala ne ya karbi tuban to wannan shine abin da shafi annabi Adam da matarsa sai ce amma iblis amma shi iblis ya lamarin sai zama yace fa innahu istamarra fi ghayyihi wa lam yakun to shi ya doge ne a cikin wato batarsa da hallakansa wa lam ba ba tamarra fi ghayyihi ya dole ne akan wato badan shi da halakansa wala mai dubbe saboda ka kuskuren da yi da kin yin su daga annabi adam da girman kai da hasara da yake shi duk bai tuba ba walidhalika ko kito saboda haka ne tunda ya doge a kan fata shi bai tuba ba saboda haka da Allahu min rahmatihi sai Allah ya kore shi daga rahmatsa wala ana kuma ine masa ya lalace shi kun gane ko waja'alahu kawadan li kulli shar sannan sai ya sa shi shi dan ya waye gari ya zama kawadan wato mai jan mutane li kulli shar ga dukkan wani shar wannan ne mummunan sakamako da yake samu saboda tsabar girman kai da hasada kuma da rashin tuban da ya bayan ya fada cikin wannan sabon da Allah ta baraka ta'ala Allah ya kore shi daga rahmar shi tare da hun da rahmati daga wala anhu kuma ne mana lance shi wa ja'alahu sanan kuma ya sanya shi da li kulli shi shine mai jan mutane ya zuwa kowane sharri Allah shi kiyaye shi ta za ga cewa dukkan wani sharri da mutane suka fada a cikin sa sababin sa shine shi da shi yake ingiza su yake musu wasu wace to almuhimu haka dai matsalar shi dan ta kasance don haka Allah tabaraka wa ta'ala ya fitar da shi daga aljanna din ya kore shi Allah an ce shi qala khruj minha madhuman madhuha wala man ittaba'aka minhum la amla an jahannam minkum ajma'i Allah tabaraka wa ta'ala ya ce Allah ya ce maka khruj minha ka fitar daga aljanna madhuman madhuha to kada wanda aka aibata shi ko kana wanda ake zargi ne mazmuman madhuran kana wanda aka la'ance shi kun gane ko ko madhuran kana wanda aka kore shi daga rahamar Allah duka malamai zai fassara wannan mazmuman madhuran da wannan kun gane ko kala khruj minha mazmuman madhura yace da shi wala man ittaba'aka minhum yace wallahi duk wanda bika daga cikin ƴaƴan adam din nan la'am la'am da ne a ajma'i zan cika wata laba da ku ba ki kai da suke da su sai daga da ku in cika jahannama da ku Allah shi ke to wannan yana daga cikin sakamakon da Allah ya masa kamar yadda malamin nake ishara a wani wurin kala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna alayka la'anati ila yawm Allah tabaraka wa ta'ala yace da shi fakhruj minha ka fita daga aljanna tunda kai girman kai da shi baka da yawan gungina wa innaka rajimun kai abin jefi wani kai jefaffe ne wa inna alayka la'nati ila yawm kuma la'ana ta ta tabbata gare ka har zuwa ta tafiya kun gani ko wanda shi ne. abin da ya tabbata da cewa Allah taradahu bi rahmati wa la'anahu amma cewa Allah ta baraka wa ta'ala ya sanya shi qawwadan li kulli sharrin muka ce haka abin yake duk wani sharri da kanka mutane sun fara cikin shi da bala'i to shi dan ne sabab shi dan ne sabab kuma shi yasa shi da kanshi ya doki kirji ya ga ma Allah wanda cewa lalle sai halaka bai ya saka su cikin sharri Ko gane ko abin da ke ga ma Allah fabima agawaita ni la aqudan lahu siratal mustaqim yake fabima agawaita wabina fito na fito da Allah shi to bayan Allah ya ce shi da tsini ba shi ne ce fa bi ma abuwai ne ne saboda Allah ni ka halaka ni la wajen da lahu da mutane zan tsaya musu akan hanyar ka ba dai zai kyautar da ba zan ba su dama su bi hanyar ba kun gani ko wannan shine abin da daukan makanta kuma da kaddarawa ubangiji sai zama abin haka yake ثم لآتينهم من بين أيديهم wa minni khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin duk wannan yana daga cikin alƙawarin da ya ma Allah to lalle bayan zan toshe musu hanya kamar daidai ke sun malaki yadda mun bai da aiki zan zo musu ta gaba su wa min khalfihim ta bayan su ba muna da shawaru da muna wani wa zan zo damar su da hagu su Allah ba za ka tabbata samun yau yin su wasu guriya da ita ba duk sai na ba ta ya sai tabbata cikin sunna manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ce inna ya yajri min ibni adama wa jama'a hadisi bukhari da muslim cewa lalle shi shi yana gudana ne ga dan adam ta hanyar wato hasi majarar dani majarar dani wato kamar da kasan jini yana gudana kuma gudanar jini da kasan jini yana zagayawa cikin jikinka ko a zuciyarka to haka shi ɗaya yake shiga cikin ka sai maka wasu wasi ya ga maka abin da ya dama in ka yi rashin sa'a sai ya sa ka yi talala shi yasa zama kawadan ne li kulli sharrin kamar da malai yake faɗa Allah shi kare kun gane ko to shine sai shiga cikin fakar kenan ki kaulu balansa da yake fa ukhrij minha ba'da ma asallaha jalla wa ala sai aka fitar da shi minha <clears throat> wato daga aljanna ne, kun gane ko bayan ya saba ma Allah madaukakin sarki kun gane ko ku kiyaye nan kar ku ilhakin wannan magana da maganar da muka gama yanzu ku gane wannan maganar da muka shiga cikin ta yanzu fa ukhrija minha ba'da ma asallaha ta'ala ko ba'da ma asallaha azza wa jalla wannan magana ba ta shekhan fawzan ba ce ta shi al-imamu al-barbahari ce mun gama bayanin da shekh fawzan ne yi game da shi shiddan ko to amma wadanta fa ukhrija minha ba'da ma asallaha jalla wa ala ko azza wa jalla wannan magana al-imamu al-barbahari ce don haka fa ukhrija minha ukhrija na'ibul fa'il na ukhrij suka ce ne adam ba shi ake magana nan ba wato fa min minha da aka da shi annabi adam minha daga cikin aljanna din da ma asallaha jalla wala bayan sa'a ma Allah madaukakin sarki kun ce wannan an gama magana shi dan jama'a yanzu wata magana ake ta ba wata ta shafiwa annabi adam sai ke cewa ikhrajuhum min jannati wa sunni sharri shaykh al-fawzan kenan don ya ƙara fahimci maka da yake da fa'u kun jami'a sai ce ikhrajuhu min aljannati uqubatan lahu ala ma'asi fitar da shi da aka daga aljanna wato saboda ai masa uquba ne akan saba ma Allah iddi shi annabi Adam sai ce lakin lakinnahu taba ila Allah sai dai ya tuba zuwa ga Allah kama zakara Allah dalika fil Qur'an kamar da Allah mai shi wannan cikin bi a cikin Qur'ani to kaga wannan shi ke tabbatar maka fa da min hakan ba magana shi dan bace ba magana wace Adam alaihi salatu wassalam da shi baro ore sai ce ikhrajuhu min aljannati ita da shi da kai daga aljanna shi da adam kenan uqubatul lahu hukuma uqubatan lahu an yi haka ne saboda yi masa uquba alama fiyati akan samun su da yi na cin wannan ita ce ko kusan ta lakin da hutaba sai da shi ya tuba ila Allah zuwa ga Allah kama zakara Allah zalika fil Qur'an Kuma da Allah bace wannan cikin Qur'ani mai girma wannan shine karshen fakarar gaba daya Allah ya samu dace to fakara ta gaba bari mu matashi sai mu kwana nan lokaci yana hararar ko wanda ita ce fakara ta 60 da 26 ko haka ne yake shakalar muallif rahimahullahu ta'ala Allah wato mai littafi Allah ya masa rahama yake cewa wal imanu bil masih dajjal كذلك هنا لكي أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بالمسيح الدجال yin imani da gazzatawa da yarda da kudurcewa cewa tabbas akwai almasihu dajjal akwai abinda ba su ke cewa ba wanda da ke dajjal da ba da tsari da sa arabiya ba dajjal yake ba dajjal shi yasa in ka duba abinda ya rubuta wa imanu bil masihi dajjal shine daidai ba haushe ko muka ce sai ke dujjal yawwa abin nufi dajjal kamar za mu gani a darsa mu za su da ibn Allah ta'ala mutum ne daga cikin yan adam da ba ba mala'ika bane ba wani aljani aljani ba mutum ne mutum ne haka kawai Allah tabaraka wa ta'ala a ƙarshe ƙarshen zamani zai bayyana da shi sai zama fitina mafi haɗari cikin al'umma bisa ga kaddarawa ta Allah tabaraka wa ta'ala to akwai wanda za su faruwa tattali da shi wanda muka ce suna tattali da haɗari kuma su ba wa a wajen bangare kuma suna cike da ban mamaki to nan soshi na shari'a sun tabbatar da akwai addajjal ku gani ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ba da labarin shi ya faɗi fitilunsa ya tsoratar da mutane game da fitina shida da matsalolinsa kuma ya karantar da mutane cewa su nemi tsarin Allah tabaraka wa ta'ala daga sharrin wannan sai ya sa ahli sunna sun yarda cewa akwai danci. kun gane ko to akwai wasu wa'anda su ba su yarda ba da cewa akwai dajjal ba su ba yarda da shi ba aslan hujjar su babu suna addajjal cikin alkur'ani wato ba da alkur'ani ba bashi ne dajjal ba yan qur'ani ne kenan kamar da malamin jiya ya isharar da Ba daga wannan ita ce bata mai haɗari, da duk lokacin da mutum ya waye gari yana da awancewa shi musulmi ne amma wai ya ce duk wani abu na aƙida ko na ibada wanda bai tabbata da nassin qur'ani sarahatan ba bai yarda da shi ba babu shakka zai tabbata matsayin matacci babu shakka zai tabbata matsayin matacci ibada shi ma ba za ta samu istiqama ba babu ma yadda za a yi ibada yadda Allah ke nufi don wani tarin ibadodi ne wanda baka yi kirga su wanda baka iya yin su bisa ga usulubin da Allah yake so sai ka bi kana ta sowa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ma a yi afuwa sannan abubuwa na aƙida ba su iya ba da labarin adadinsu wanda ƙur'ani bai faɗin sarahatan ba amma sun tabbata da sunna da zai kacce kaɗai sai abin da ƙur'ani ya faɗi lafzan bilafin shi kaɗai za ka yi da shi yanzu dukkan wani abubuwan za ka rubuta su da ƙashe sai ga faɗe abubuwan da kake na addini ya bambanta da sauran musulmi sai ka zama wani mutum na daban shi yasa su masu wannan ƙur'aniyancin sai ga sallar su ba irin ta mace ba za ka sha mamaki za ka sha mamakin ta wanda da shi su ne da suke suke izgili da sallah mutum zai kuwa ya ce wai zai ji ku sallah ina fatan gani ko riga ko so ba ko da zo saboda ka ko raka'a nawa yake ko sallah da zai shi kawai shi kenan kware ko ko da ka ana ko ko tsaye ya samu ko sallar zai tafi shi kaga wannan saboda Allah ko shi sallar shi to da sauran abubuwa daban-daban abin nufi irin wannan mutane su ne suke dawon cewa asal ba mu ba da ba mu cikin alƙawari akwai wasu masu dawon cewa na'am sun yarda akwai dajjal kasanto ya tabbata da nasoshi ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amma nasoshi sai suka musu tawili cewa ba wai dajjal ne da ma'anar mutum ne gashi zai bayyana ba yayi kaza yayi kaza ba a wasu fitintunu ne da za su faru a zamani su ne an yake ke da dajjal ko gani ba yawwa saboda haka citan mata tsirara ah, idan abubuwan da suka shafi kamar suke ta talabijin da kayan muwasalata inda ko kuma ce da wasu ijtimai kamar da ake su ko suna da suka zama ga sunan duk inda kake ko cikin ɗakin ka kalli tsare shi da bala'in iri da zai gami duniya suka ce wannan shi ne fitinar dajjal shi ne dajjal amma ba wani mutum ne zai zo kamar yadda malaman ahlus sunna suka yi a zuwa da duka wannan kurakurai ne a babin aqida gaskiya wanda tabbata shi ne dajjal mutum ne kamar da muka ce za mu gani a sarki mai zuwa manzo Allah sallallahu alaihi ya bada labarin shi ga abin da kuma zai faru game shi zai bayyana kuma yana da sifofin shi ma duk annabi ya faɗi su sallallahu alaihi wa sallam saboda dijjal ba shi ne talibin ko hotuna ko gaba ko gani ba wanda wanda kuskure ne a ba mai akida Allah shi wanda kajiya wannan shine wallahu ta'ala alam muna fata da kuma gidere ne da tawaba Allah ya amfani da shi ba mu da dasa wanda muka kuskure kuma Allah ya yi muna gafarta mu da shafe cikin zakatan uwa wa subhanallahi wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk